Illa sayarwa karyawa ko wulakanta rajistar zaɓe na nuna sayar da haƙƙi ko ma rashin kishin ƙasa wannan ita ce matsayar duk waɗanda na zanta da su kan wannan ɗabi'ar da ta kunno kai a lamarin babban zaben Najeriya na wannan karon hukumar zaɓe dai bata faɗi wani hukunci da za wanda aka samu da wannan laifin ba in ka ɗaya bai nuna rashin sanin yanci ko mummunar cutar da kai shugaban hukumar zaben farfesa jega ya juya ga waɗanda suke sayan katunan da nuna aikin baban giwa suke yi don na'ura ba za ta amince da sojan gona ba a ba mutum kati sai a je a bashi yan kuɗi a sai katin ranar zaɓe sai a ba wani ya zo ya yi zaɓe da ita to insha Allah ko sun sai kati ba za su yi amfani da ita ba sai dai in wanda suka sai katin kuma sun sawo shi ya zo da ita kuma ya zaɓe su because dole sai da haka in ba haka ba katin ba za ta yi amfani ba wata illar ga masu sharhi ita ce ba mamaki masu sayan katin na yin hakan ne da rage yawan masu kada ƙuri'a a yankunan da suke ganin ba su da magoya baya daurewa wajen adana katin ne mafi ala in ji sakataren sdp dr sadiq abubakar gombe dan yin rashin zaben ka yasa saboda ka sai da kuri'a aka zaɓi wani gura gurbi da irin wanda suke rike da kuri'a suka saura waɗanda ba su cancanta ba a yi gwani yin zabe to zai zai cutar da al'umma kuma kai ma kana daki so mutane su gane su yi haƙuri su zaɓi mutanen kirki su canja musu rayuwarsu na shekarun gaba ɗaya ko ma na tsawon rayuwarsu su gaba ɗaya a madadin sai da kuri'a karɓi abin da ba zai iya warware musu matsalar ranar ba bare ta satin bare ta wata. Ɗan rajin a yi zaben bana barista Solomon Dalun na ganin talauci ba hujja ba ce ga sarar da katin. Ban taba na ga dai kasuwa mai arha kamar irin wannan ba. A sai da yanci a Najeriya kan naira da rediyo da tamfa da magi da slippers. Abin bakin cikin ma shine wanda ma ya kawo slippers din ba slippers kafa ba. Matan da suke kawo tamfa su ba mu ba matan su suna daure da zina gindin su na dubu da biyu da uku da hudu. Saboda haka raina mana sai su doka tamfa ne da rediyo zuwa baka. Buraka talaka wayo da zai yi shi ne idan bai sai da kuriyansa ba ya je zaɓe shugaba na kwarai to ya huta shi ma karan kai shi zai shiga cikin kungiyan wurin da za su dinga yin kyautan kudi amma in ya ci gaba da sayarwa to har ma wani ranar da ya shahada da kafanin business shi ma ba za samu ba saboda talaucin da shi ya rataye wa kansa kaman suna wuya dole ya amfani da hankali a nasa gefen tsohon mai ba shugaban kasa shawari ta fuskar siyasa Ahmad Gulak na musanta cewa PDP ce ke sayan katin dama PDP ita ce mai ci babba aka ce juji ne duk abin da aka yi na mara kyau za a ce babba yayi amma kun san cewa farkon zargin da aka yi na magana katin zaɓe na dindindin APC ne suka fara yi a Lagos babu sharrin da ba su yi na ga sun fito da wani sabuwan sharri a pdp sun je sun saya wani na'ura wanda zai hana na'uran zaɓe yin aiki kudin sai da katin da wuya ya sayi buhun shinkafa yar waje a ƙasar da yawancin al'ummar ta na rayuwa ne ƙasa da dala ɗaya a wuni wato kimanin naira ɗari biyu kenan da ke nuna mizanin talauci na duniya nasiru da malika murar amurka daga abuja Har yanzu dai akan wannan batun na tuntuɓi kakakin hukumar zaben Mr. Nick Dazan shin ko akwai wata tara da za a ci duk wanda aka kama shi yana sai da katin zaɓe ko kuma wanda ya saya sai ya ce. ga dokokin zaɓe dai laifi ne mutum ya sai da katin shi ko kuma a saya. Can dama wayannan dokokin suna nan a dokokin zaɓe namu wato eh, Electoral Act 2010 as amended tun can akwai wayannan dokokin zaɓe na kar a sai da eh, ko katin zaɓe don lokacin ba a yi shi kamar na dindindin din nan kin san da na wucin gadi ake bayarwa tun can to duk wayannan suna nan a kunshi a dokokin zaɓe to nawa ne kuɗin tarar da za a ci wanda aka kama ya sai da katin zaben shi ɗari da biyar ko kuma za a ba mutum hukunci zuwa gidan yari na wata goma sha biyu wani zubin ma za a iya baka duka biyu a lokaci guda. To dokar tana kan wanda ya saida ne ko ko hadda wanda ya saya ma? Duk da wanda ya saya. Kuri'ar ka ka rike makamunka kar a zo a ruɗe ka don ka sai da